Sashen Hausa na studio Kalangoyo su gabatar da labarai na dai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle habin a cikin shirin na yau Talata 28 ga watan Nuwambar 2023. A cikin shirin za ku cewa shugaban majalisar ceton ƙasa ya soke dokar da ta haramta safarar bakin haure ba kan ka'ida ba a Nijar. ministocin kuɗi na kasashe mambobin kungiyar ias sun gudanar da zaman taro a game da cigaban tattalin arziki na yankin littako gurma muna tare da karin bayani a ƙarshe rahoton musamman na yau zai yi magana akan mahimmancin fallasawa ko kuma tona asiri a game da cin zarafin mata da 'yan mata shugaban majalisar sojoji ta ceton ƙasa general abdulrahman chani a ranar 25 ga watan nuwambar ya ɗauki ƙudurin soke dokar 2015 sifili 36 ta ranar 26 ga watan mai na 2015 dangane da fatocin bakin haure ba bisa ka'ida ba a Nijar. Mutuna muku cewa dokar ta 2015 sifili 36 ta ayyana safarar bakin haure a matsayin babban laifi tare da hukunta masu hannu a cikin wannan aiki. Aya mai lamba biyu ta dokar ta wato dokar ƙudurin soke dokar ta shibanci cewa matakan da aka ɗauka a can baya ba su da wani tasiri sannan kuma duk wata buƙatar neman gyara a kowane iri ne ba zai sami karɓuwa ba ministocin kudi na kasashen mambobin kungiyar is eh, mali burkina faso da niger sun yi wata ganawa inda suka tattauna batun ci gaban tattalin arzikin yankin ko gurma wannan haduwa da ta gudana a ranakun 23 da 24 ga watan Nuwambar a Bamako ta samar da shawarwari da dama. Daga ciki akwai batun kafa wani kamfanin jiragen sama da na kasashe mambobin kungiyar ta IS da samar da asusun tabbatar da wato tafiyar kungiyar da kuma kafa banki da kuma samar da wata dubara ta bai daya na kafa masana'antu a kasashe mambobin kungiyar ta AES. a ƙaramar hukumar tanu ta jihar zandar mata na gudanar da sana'o'i domin samun kudaden shiga ta hanyar gungunan mata misalin gungun mata mai suna haɗin kan matan da margu inda matan ke ayyukan noman rani sai dai shugaban gungun hajiyar hure masko ta ce matsalar ruwa na karya hamzarin waɗannan mata a da mama ada kun ga inda muke aiki in muka yi wancan mu zo kuma mu aikin garake duka dai neman na kanmu ne muke mata ne masu sana'a matsalan mu ruwa yanzu dai kun ga kai babu abinci gashi yanzu mun zo mun tada garaken mu dama wannan garake an ba mu shi saboda matsalolin abinci nan yanzu wannan duk kuka ga ina kurtawa muna halhasa wannan matan gari ne kungi wanda suke biye da mu da wannan wahala a tabki muke dokowa kuma tabkin yanzu sai abincin ya kaga dangadan yanda muke son shi tabki in ya kare dole muke gama hannuwa mu zauna muna neman taimako a taimaka mu ruwa kariya yake kaɗan wannan ne dama bale bana da bamu samu ruwa da yawa ba ina za shi a wannan sokin da kake gani muke dokowa sai mu je cikin tafkin mu dauko mu kawo mu zuba ai kana ga yadda muke zuba muna jikawa tazara a yi zancen tunda daga ran diba inda ake gewaya sai mun je can inda na gwada muku wajen garkaca akwai tazara mana mata da yan mata hamsin wato masu jagoranci na karamar hukumar ministry aka baiwa horo a game da fusahar sadarwa da kuma tafiyar da shirye-shirye na tararraki wannan horo kungiyar matasa masu fafutuka don ci gaba da kishin ƙasa waje daga ce ta tsara shi abubakar isa shugaban kungiyar ya yi wa maman idrisa karin bayani a cikin ayyukanmu da muke mun lura cewa da mata suna da martaba wanda ya kamata a saka su a cikin kowane tarurruka don su kawo gudunmuwansu amma sai ya zamanto tabbas ana kiransu suna da fargaba na su ɗoki maganganu a gaban jama'a a bainin jama'a to hakan yasa ne sai muka yi nazarin ya kamata a ce mun ɗoki maudu'i na musamman don a nuna ma mata hikimomi da hanyoyin da ya kamata su bi don ba da fargaba ba sun ɗoki maganganu gaban jama'a kuma alhamdulillah mun nuna musu irin hikimomin da ya kamata su bi don su zanki yin magana a gaban jama'a don saboda mata suna da abubuwa da yawa na faɗi kuma ya kamata a ce sun faɗe shi don saboda al'umma su yi amfani amfani da irin lamarorin da mata suke da shi wurin jarawa tahiya na yau da kullum a cikin lamurkanmu. kamfen dakile ciwon makoshi a gundumar kance da aka kaddamar a ran 20 ga watan nuwambar ta zo karshe a ran juma'a 24 ga wannan watan inda aka samu sama da kashi 100 bisa 100 na waɗanda aka yi wa shaushawa a faɗin gundumar in ji babban likitan yankin wannan sakamako mai gamsarwa ya samu ne sanadiyar goyon bayan al'umma musamman hukumomin bariki da na gargajiya dr bana sunna babban likitan mata mai ya yi wa habu sarki salai karin bayani Nous sommes très très satisfaits de ce premier Mun matukar gamsuwa da wannan zagaye na farko wanda da farin muna da matsala amma yanzu mun magance matsalar ta dalilin taimakon kowa da kowa saboda da farko jama'a ba sa son su kawo 'ya'yansu a yi musu shaushawa amma yanzu mun ciyo kan wannan al'amari waɗanda aka yi wa shaushawa sun kai kashi biyar cikin 100 muna godiya ga dukkan abokanin hulɗa oms da unicef da hukumomi na yankin a cikin yankin mun samu tallafi na sama da miliyan biyu na sefa. Idan aka ce tallafi yana iya kasancewa na kuɗi ko na kaya. Idan aka ɗauki misali magajin garin Dungu ya ba da motarsa da man mota tsawon kwana biyar ana aiki da ita da kuma kasancewa prefe na gunduma da sarkin. Wani fada da ya barke tsakanin manoma da makiyaya ya haddasa mutuwar mutane uku tare da ta wasu da dama a garin Jaja a karamar hukumar Bambai cikin gundumar Tawa. Dillo Suleiman, sakatare janar na ma'aikatar Prefen Tawa, ya yi wa Idrisa Adamu karin bayani. Aka samu abin bakin ciki mutuwa uku, manomi biyu garin Bambai da makiyayi guda matashi mai kimanin kamar shekara talatin. Lalle mun zo Bambai tare da galadima sarki da mer da sebe muka je wajen wanda suka samu ragowa muka musu gaisuwa ta rishi kuma muka ƙara tana ta su wannan matakai mun ɗauka ti yaushe don saboda ba ga abu don mu same shi haka to abu shi in allah rewa ya rubuto shi ba makawa sai ya faru da shekaran je na yamma muka zauna an ka tsaye da zancen sakin gonaki mai yawa dai mai ruka shawarar suka bada wata mai shirin kamawa talatin ɗaya gare shi a ce zuwa ƙarshen shi za a sake gonaki amma duk da haka nan kaga mutane ba su haƙura ba kuma su ma masu gonaki mun ce musu su gaugata abin iyaka arewa a bebe saboda gudu wata fitina garuruwan noma 700 na maraɗi sun sami gibin cimaka daga cikin garuruwan 2,300 da jihar ta kumsa gwamnan jihar ne ya bayyana haka jiya a yayin wani taron raskonar yadda damuna ta wakana a shekarar 2023 Amadu Mamman Duci ya yi wa Muhammad Mamman ƙarin bayani. A ɓangaren masu noman rani babban al'amarin da ya fi ɗauka hankalinsu shine bisa farashin man fetur. Ƙananan manoma da ke bisa shimfiɗar gulbi suna yin noman lambu ne da man fetur. Farashin man fetur ɗin ya sa suna da matsala wajen noman ranin, wanda ya sa noman yana da tsada. Wannan batu na noman lambuna a cikin jiha yana buƙatar a mayar da hankali. Muna buƙatar a dubi lamarin a kawo shawarwari saboda muna cikin farawar noman ranin. An gudanar da wani gwajin wato kiwon kifi a yankin noman gandari na garin tawaye a karamar hukumar mayahi bayan watanni shida na kiwon an fara sayar da kifin a kasuwar garin wasu abokan hulɗa ne suka kama wajen tafiyar da wani aiki domin samar da wadataccen abinci kuma mai inganci. Mahadi Abubakar shugaban sashen kula da muhalli a gundumar mayahi na da ƙarin bayani. yanzu da ya kai wata shida da ake kiyon kihi yan kwaranda na nagarin gidan tawai don a ciki kihiyayen nan da aka kawo wa'anda za a girmar dawa ne an kawo abincinsu an yi rame wanda ake ce ma etan wannan inda aka sa su aka sa kuma mutane kungiya wadda take kula da har da kiyon su har muka kai yanzu da muka zo yau a saida cikin yaƙi ne kullum wanda ake yi na neman ma mutane hudda ma kansu kuɗa a baki kuma su yi aiki don su tattala abubuwan da fasahohin da wa'ansu ake gani wani wuri ashe suna yiwa a nan mamaye. Za a samar da wani sabon wurin ajiyar karfin uranium a Arlit. An gudanar da zaman taron nazari akan tasirin da hakan zai haifar domin samar da manufofi na gaba. Jamilu Ibrahim na kamfanin Somayir ya yi wa Muntari Abdullahi karin bayani. hukumce-hukumce na niger sun ce duk lokacin da za a fara wannan aiki akwai abin da ake ce ma etude impact environmental and social wato nazari ne ya kamata a yi saman muhalli a ga shi aikin nan da za a yi akwai cikas ko tasiri da yake iya kawowa ga al'umma kuma tasirin nan wani iri ne saboda su sun kashi kashi biyu akwai tasiri wanda suke suna da kyau wato kamar uh, kasuwanci da kuɗin da al'umma ke iya samu in an yi wannan aiki kuma wani bangare akwai tasiri wanda aka iya ce muhalli zai tabu kamar a ce iska da muke shaka in an yi wannan aiki anya iskan nan ba zai tabuwa ba to in ma iskan zai tabu menene ya kamata a yi don a kiyaye lahiyar al'umma kenan in mu muka yi wannan aiki akwai rahoto da za a rubuta wa a takarda a aika ma minista na muhalli shi sai ya duba cikin rahoton nan shan duk abubuwan da hukumce-hukumce na nijar suka ce an yi shi koko dai yanzu kuma sai rahoton namu fallasawa wani mataki ne mai muhimmanci wajen rigakafi da musgunawa mata da 'yan mata a Nijar. a lokacin ranaku 16 da aka ware don yaƙi da musgunawa mata ƙungiyar dekaf ta haska wani fim a game da wannan ɗabi'a a nijar hajiya kadi mamba wato a ƙungiyar kwankafen ta bayyana cewa mata da 'yan mata ya kamata su daina yin shiru a game da cin zarafin jinsi a hirarta da hawa usman Yanzu aka gama haska wani fim wanda ya taɓo maudu'in musgunawa jinsi, musamman ma ga 'ya'ya mata. Ta yashi wannan fim kin yake nuna ainihin yadda cin zarafin jinsi yake a halin yanzu. Wannan fim kin da muka kalla tabbat labarin yana magana ne kan cin zarafin da mata ke fuskanta tunda macen da abun ya riska ba makawa ta shiga a cikin wani mawuyacin hali tunda an mata fyaɗe amma kuma don gudun cece-kucen jama'a sai ta kyale ta kasa faɗa ma kowa halin da take ciki don gudun kada mutane su ce ta tona ma kanta asiri kuma ta kume ta kanta da iyallen gidansu. a hanyoyi ne kuke bi domin sanya 'yan matan su ringa faɗa idan ana musguna musu Muna wayar musu da kai, muna ba su horo inda muke nuna musu hanyoyin da za su bi idan an keta musu haddi, kuma kada su ɓoye, su rinka shaida ma mahaifinsu, kuma in uwayen nasu ba sa raye, su nemi ƙungiyoyi masu zaman kansu su shaida musu, daga nan kuma za a nuna musu inda za su kai kukansu a shahe musu hawayensu. Ko kun taɓa samun wata wacce ake musgunawa da ta kawo ƙara a wajenku? Mun taɓa samun wata da ta kawo mana kokanta ganin cewa muna mu'amala da ƙungiyar nan ta SOS FEV mai kare hakokin mata da yara da suke fuskantar cin zarafi a cikin iyalai kuma ƙungiya ce da take cikin gamayyar ƙungiyoyin Kwangafen sai muka mata jagora zuwa can daga nan kuma suka kula da ita. Wani irin taimako ne kuke basu? Muna koya musu 'yan sana'o'i kuma muna ba su horo kan yaƙi da jahilci. Ko da su 'yan matan sun yarda sun bayyana, akwai iyayen da su sun fi son a yi shiru. Wani kira ne kuke zuwa gare su? Gaskiya ne bai kamata ba uwaye su kyale wani lokaci suna yin shiru ne saboda wanda yamma yarinyar fade wani dan uwa ne ko kuma abokin wasan yarinyar wai a boye zancen kada mutane su sani wai abun kunya ne a gare su to daga yanzu wannan duka ya zama tarihi da zarar an ci zarafin ku ko diyar dan uwanku ko kuma diyar makwabta to babu wani boye boye kawai ku bayyana Studio mana. madala masu hari armaka karshen shirin namu na madashin yau a yau kuma an muke fatan a huta lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.